cikin kalmomin da ke yawaita shigar da mai yinta cikin gidan aljanna saboda yawaita shigar da mai yinta cikin gidan aljanna take yi sai ta zanka taska daga cikin taskokin aljanna ina fatar kun fahimta don haka ku fake waɗannan kalmomin manya ne ya ku bayan Allah da tsayawa firar siyasa wadda ba ta da amfanin kome mai amfanin siyasa babu ku faɗi da ƙarhi babu siyasa bata kawo mana komi ba illa bala'i ta raba zumunta tsakanin dan uwa da dan uwa babu shiri me ya hada su siyasa addinin su guda fa aqidu su guda Allah su guda annabin su guda littafin su guda duk sun yi imani da qur'ani da hadisi kila in ka bincika aqida ma guda duk ahlus sunna ne wal jamaa kila ma in ka bincika yan salafiya, kai ba salafe shi ba salafe to me jawo wai shi pdp yanka na apc allah da ya ɗebe mu pdp albarka da apc duk allah ya ɗebe musu albarka inda su asaba biyar rarrabo kan jama'a eh sun haddasa kiyayya sun haddasa kiyayya ko su haddasa ba to bancin bala'o'in da sun kawo bala'o'i na waɗannan jam'iyyar sun kawo suna da yawa ka gani kuma sannan um, amfanin da ake tsammanin samu gare ba a samu ba ko an samu ba samu ba abinda an ka samu illa bala'i eh, an ce canji canji canji mai an ka canza to yanzu ga kunya nan wadda babu irin ta duniya za a yi kunya ba a sai an yi ga kunya nan tafi ga wasu wadda ba a taɓa irin ta ba duniya amma ba ni haɗi sai ta faru kuma Allah ya sa ta faru in ta faru sai in zo na in faɗa muku in muna da rai kunya wanda ba taɓa irin ta ba kuma Allah ya sa su yi sun dai san bakin bello ya bi baya haila kuma da in kunshi magana cikin zuciyata na hasu inda faɗi ka kashe ni <laughs> to Allah shirin da mu to mu tafi ina yake ina yake to kun ji kamar yadda nace muku dai wannan hadisi hadisi ne da ifi ko Allah ya kara ma annabi tsira da ko dai bai inganta ba wasu sun da yawa sun inganta sai hadisi na gaba ya ce wa annan nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna mimma tudhakkiruna min jalalillahi at-tasbiha wat-tahlila wat-tahmida Yan atibna hawla al-arshi lahunna dawiyun kada wiyin nahali tudhakkiru bi sahibiha amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu an an yudhakkara an yudhakkara bihi rawa eh أو لا يزال له من يذكر به رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم hadisin mu na ƙarshe yau insha Allah ta'ala an karɓo shi daga Nu'man dan Bashir yadda Allah tabbata gare su da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama Nu'man ibn Bashir ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna mimma tafkuruna lalle daga cikin abin da kuke ambato min jalalillahi na girman Allah daga cikin abin da ya kamata ku rinka faɗi na girman Allah ku rinka attasbiha wata tasbiha wata hamida kudin tahmida faɗin waɗanda suna daga cikin abin da ya kamata ku faɗi waɗanda ke nuna girman Allah ku rinka tasbihi subhanallah da tahlili hailala la ilaha illallah da tahmidi alhamdulillah su waɗannan kalmomin guda uku yan atifna suna karkata haular arshi kewayen al'arshi lahunna da wuyun suna da sauti asalin da wiyun sauti wanda ana jin gungumne sauti amma ba a fahimta mai ake cewa shine da wiyun gungumniya eh? lahunna da wiyun amma nan ba gungumniya za su za mu fassarawa ba sauti za mu fassarawa suna da sauti kada wiyun na kamar sautin tururuwa in tururuwa na tahiya ba kana jin yaya sautin tahiyar ta yake su su su su to kamar sautin tururuwa haka haka sautin su zai zama To zakiru suna tunatarwa bi sahibi ha game da wanda ke ambaton su duniya duk mai wanda ya fake yin tasbihi nan duniya da hailala da tahmidi to gobe kiyama za su zo su rate ga al'arshi su waɗannan kalmomin suna da sauti suna ambaton mai yin su kaga wurin ubangiji kenan ko amma ya a hadukum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku baya son an ya kuna lahu ya kasance gare shi au ko kuma la ya zalu lahu ya zan bai gushe ba gare shi manyu da kirbi wanda ke tunatarwa game da shi yanzu ko wurin gwamna ake ambaton ka ranka yade kada fa amince da su wane ka san lalura ga da su an kai ta in ka samu wanda ke tunatarwa game da kai wurin gwamna eh akwai dadi ko babu to ina waɗanda ke tunatar da kai to su waɗannan ba wurin gwamna ba wurin ubangijin gwamna suke tunatar suke ambatonka ya Allah wane ya fake ambatonka sanda muna duniya haka za su rinƙa cewa can wurin al'arshin ubangiji Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma yuhibbu adukum eh ɗayan ku baya son an ya kuna lahu ya kasance gare shi man yudhakkiru bihi wanda ke tunatarwa game da shi wanda ke rinka ambato nai ana cewa wani yayi aikin alheri sanda ana duniya au la yazalu lahu koko ya zamba ya gushe ba gare shi man yudhakkiru bihi wanda ke tunatarwa game da shi kaga kenan waɗannan kalmomin za su su rataye ga al'arshin ubangiji suna da sauti na ambatun mai yadda ka ambace su nan kai tasbihi to haka tasbihi da tahmidi da halala za su zo inda al'arshin ubangiji su liƙe su kai ku suna ambaton ka can can fada ba gwamnan house ba kun ba asurok ba kun ba sultan palace ba a can fada duka hadara ta ubangiji ina fatar kun fadar ubangiji rawahum na abid duniya don haka duk mai sun ya samu mai ambato ne fadar ubangiji to ya fake ambaton waɗannan kalmomin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah rawahum na abid duniya ibnu abid duniya ya ruwaito shi ibnu maja da ibnu maja wallahu law lafazin na ibnu maja ne wal hakim da hakim wa qala shi hakim ya ce sahihun wannan hadisi ingantacce ne ala shartin muslim zo akan shartin muslim haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan gariya Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci to nan za mu tsayawa kuma ko to abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kunka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini ya shafe cika Allah wannan karatu da muka yi Allah ka sa ya zan hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa kai ya zan karantawa kawai muka yi Allah ka sauƙaƙe mu halussan mu da zukatan mu ambaton ambaton sunanka ko yaushe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika